da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam tare da ku a wannan fitowar wata ce zango na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an tashi lafiya to da yarda ubangiji abubuwan da za mu gabatar muku a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su daga nan za mu kawo muku shirin nan na ko kun san wanda yake gutsuro muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana muna kuma ɗauke da shirin nan na duniyarmu a yau daga shi kuma sai shirin nan na dan masu saurare da kuma wasu abubuwan da muka yi muku tanadi. labaran duniya da farko ga kanunsu. an yi musayar wuta tsakanin hatsarin iyakokin ƙasashen afghanistan da pakistan shugaban ƙasar najeriya ya yi afuwa ga mutane da dama da kotuna suka hukunta an yi girgiza ƙasa mai daraja biyar a ma'aunin richard a ƙasar habasha Tuma da yanzu sai a gya zama domin ajiye cikakkun labarin duniyar. An yi musayar wuta tsakanin masu tsaron iyakokin ƙasashen Afghanistan da Pakistan. Rahotanni da suke fitowa da ƙasashen biyu sun ce a jiya asabar an yi musayar wuta tsakanin masu tsaron kan iyakar biyu bisa zargin da islamabad take yi wa kabul da taimakawa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a can ƙasar afghanistan kuwa majiyar tsaro ta ce an yi faɗa wato tsakanin sojojin pakistan da kuma na ƙasar akan iyakokin jihohi bakwai ma'aikatar tsaron afghanistan ta ce sun kawo sojojin pakistan hari ne da akan iyakar jorand a matsayin mayar da martani ta harin da sojojin pakistan suka kai ta sama a kan birnin kabul da kuma jihohin homs da nangarhar pakistan tana zargin kungiyar taliban ta pakistan ɗin da kai hari daga cikin ƙasar afghanistan lamarin da kabul ta kore. harin da ƙungiyar taliban ta pakistan ta kai a yankin khaibar da ke kan iyaka ya yi sanadiyar mutuwar mutane 23 daga cikinsu da akwai jami'an tsaro 20 da kuma fararen hula guda uku bayanin rundunar sojan kasar pakistan ya ce hare-haren da kungiyoyin wato da kungiyar taliban ta kasar ta kai. a tsawon lokuta sun yi sanadiyar mutuwar mutane 500 cikinsu da akwai sojoji 311 da kuma 'yan sanda guda 73 a najeriya shugaban ƙasa ahmad bola tinubu ya yi afuwa ga wasu mutane da kotuna suka yankewa hukunci a lokuta daban-daban a baya daga cikin waɗanda shugaban ƙasar ta najeriya yi wa afuwa da akwai maryam sanda 'yar shekaru 37 wacce aka yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya saboda samun ta da kashe mijinta da wuka a shekara ta 2017 mai magana da yawan shugaban kasar bayo onangwa ya saki wato ya fitar da bayani na afuwa ɗin da shugaban ƙasar da wacce kuma ta hada da faruk lawan tsohon ɗan majalisa da aka samu da laifin cin hanci da rashawa a shekara ta 2021 sai kuma kin sarowa wanda ɗan fafutuka ne mai rajin kare muhalli a yankin ogoni da aka zartar da hukuncin kisa a shekara ta 1995 har ila yau afuwa ta shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ta shafi major janar mamman jiya batsa wanda aka zartar da hukuncin kisa a shekara ta 1986 saboda juyin mulki hakanan kuma shugaba tinubu ya yi afuwa ga sahabat macaulay ɗan kishin ƙasa da ya faɗa da 'yan mulkin mallaka 'yan mulkin mallaka ne dai suka yanke masa hukunci a shekara ta 1913 to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye dai daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musanci ta iran an yi girgizar ƙasa mai daraja biyar a ma'aunin rector a ƙasar habasha an yi girgizar ƙasar mai ƙarfin daraja biyar da dugu bakwai a ma'aunin rector a ƙasar habasha a jiya asabar cibiyar da take kula da ilimin ƙasa ta ƙasar jamus ta bayyana cewa an yi girgizar ƙasar ne dai da zurfin kilomita goma a ƙarƙashin ƙasa girgizar ƙasar ta jiya dai tana cikin jerin girgizar da aka ta yi a cikin ƙasar ta habasha a lokutan mabambanta a wannan shekara sai dai kuma a wannan lokacin ana tsoron cewa za a iya fuskantar aman duwatsu a cikin yankunan da girgizar ƙasar ta afku daga farkon wannan shekara zuwa yanzu an yi girgizar ƙasa har sau ashirin da tara a cikin ƙasar ta habasha da ƙarfin wasu daga cikinsu ya wuce daraja biyar a ranar uku ga watan janairu dai an yi girgizar ƙasa har sau goma sha ɗaya a rana ɗaya sannan kuma dutsen dofin ya yi aman wuta duk a wannan ranar yankin fantali na ƙasar habasha yana cikin wuraren da suka fi fuskantar aman duwatsu a tarihin ƙasar inda a shekara ta 1820 an yi wasu jerin girgizar kasar wanda ya aman wuta wato aman wuta biyu a baya a halin yanzu dai hukumomin da ke kula da ƙasa suna ci gaba da sa ido a kan abubuwan da suke faruwa tare da yan gargaɗi ga mazauna yankin da su kasance cikin faɗaka afirka ta kudu ta ce babu wata makarkashiya a mutuwar jakadanta ƙasar faransa mahukuntan ƙasar ta afirka ta kudu sun sanar da cewa yanzu yanzu ba a samu wani dalili na musabbabin mutuwar jakadan ƙasar nasi misiwa a faransa ba jami'an tsaron ƙasar faransa sun wato aiki tare da takwarorinsu na ƙasar afirka ta kudu da suka isa ƙasar domin gano musabbabin mutuwar jakadan an ga gawar jakadan na ƙasar ta afirka ta kudu ne dai a ƙasar faransa a wani hoton na Hyatt Regency da ke birnin Paris. Alamu sun nuna cewa ya buɗe ƙofar ɗakinsa da ke hawa na 24 ya faɗo ƙasa ba tare da wata alama da ke nuni da cewa turo shi aka yi ba. gabanin faruwar lamarin jakadan ya aike da saƙo ta waya zuwa ga mai ɗakinsa yana bayyana wato shirin kashe kanshi ƙasar afirka ta kudu ta aike da jami'an bincike na 'yan sanda su biyar zuwa faransa inda suka yi aiki da takwarorinsu na kasar domin gano musabbabin mutuwar jakadan matthew ya zama jakada ne da tun shekara ta 2023 bayan da a can baya wato a ƙasarsa ya riƙe mukamai da dama a ɓangaren al'adu da kuma wasanni to ƙarshen labarin duniyar kenan thank you ma sauraro bayan da aka majin labaran duniya yanzu sai gyara domin a jerin shirye da muka muku tanadi da suka hada da shirin nan na ko kun san da ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi sai kuma wato shirin nan na duniyar mu a yau da kuma shirin ku na muryoyin ma sauraro ai saro lafiya da haka muke ban kwana da ku. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha biyu ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya ba saurare ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan oktoban shekara ta 1999 janar parviz musharraf babban hafsan hafsoshin soja na kasar pakistan yi wa gwamnatin prime minister nawaz sharif a lokacin juyin mulki wanda ba zubar da jini ba janar musharraf ya yi wa nawaz sharif juyin mulki ne kwana guda bayan da firaminista ya sauke shi daga shugabancin rundunonin sojan kasar pakistan bayan gudanar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar ta pakistan farbis musharraf ya zama shugaban kasa mai cikakken iko a kasar wannan halin da ya ci gaba har zuwa shekara ta 2007 inda aka tilasta masa yin murabus daga matsayinsa na shugaban rundunar sojojin kasar pakistan sannan kuma da karshe ya sauka daga kan kujerar shugabancin kasar pakistan din a shekara ta 2008 masu rarrai ko kusan cewa shekaru 101 da suka gabata a ranar irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1924 fitaccen marubuci kuma masanin adabi da falsafa ɗan ƙasar faransa anatole france ya rasu an haife shi a birnin paris kuma mahaifinsa ya kasance mai sayar da littafai ne wannan ya sa anatole mafi yawan lokutan sa. a cikin rayuwarsa ya kasance tare da littafai inda ya samu damar karanta littafai masu tarin yawa a bangarori na ilimin falsafa da kuma adabi game da tarihi ya rubuce-rubuce masu tarin yawa a waɗannan bangarori inda shekara ta 1896 aka zaɓe shi a matsayin mamba a cibiyar bunƙasa al'adu da rubuce-rubuce ta ƙasar faransa hakanan kuma a shekara ta 1921 aka ba shi kyautar nobel a ɓangaren rubutun adabi daga shekara ta 1920 aka hana yin amfani da wasu daga cikin littafansa a fadin kasar faransa musamman ma dai waɗanda suka shafi mahangarsa ta falsafa akan wasu matsaloli a bangaren ilimin na falsafa masu saurare ko kun san cewa shekaru 655 da suka gabata a rana irin ta yau hoja shamsuddin bahauddin muhammad hafizu shirazi babban malami kuma marubucin baitocin waƙoƙi ya rasu a ƙasar iran an haifi hafizu shirazi a garin shiraz wanda yake tsakiyar ƙasar iran ya fara karatu da haddace alkur'ani mai tsarki tun yana da ƙuruciya don haka ne ma aka sa masa lakabi hafiz sannan kuma ya shiga karatun adabin larabci da farasanci muhammad hafiz shirazi yana da baiwa matuka, sannan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara wajen tsara baitukan waƙoƙi musamman ma dai waƙoƙi waɗanda suka shafi irfani da addini da kuma zamantakewar al'umma da tarbiyya don haka ya rubuta waƙoƙi da harsunan farisanci da larabci da kuma fannonin ilimi daban-daban an tattara waƙoƙin hafiz shirazi a cikin littafi mai suna diwan hafiz domin mahimmancin rubuce-rubucensa an tarjama su zuwa harsuna daban-daban na duniya ya rasu yana ɗan shekaru 65 a duniya kuma a kowace rana irin wannan wadda ta yi daidai da ranar rasuwarsa ana girmama shi a kasar iran kuma ana ɗaukar ranar a matsayin ranar hafiz shirazi a hukumance a kasar iran da ƙarshe masu rare ko kun san cewa yau ce ranar ƙasa a ƙasar spain wadda ƙasa ce mai faɗin ƙasa kilomita marabba'i 504 da 782 da kuma take kudu maso yammacin turai kusa da tekun atlantika da tekun bahar rum sannan kuma tana kwaftuka da kasashen portugal andorra da faransa spain na ɗaya daga cikin yankuna da al'ummomi daban-daban suka zauna tun zamanin da kuma shekaru kafin haihuwar annabi isa alaihi salam al'ummomi na finusiya da kuma carthaginia su ma sun taba zama a wannan wuri bodo ya taba zama wani yanki na daular rome a karni na bakwai meladiya kuma daga wancan lokaci ne musulunci ya isa ƙasar spain sabon zamanin spain ya fara ne daga gano nahiyar amurka da christopher columbus ya yi a shekara ta 1492 a cikin ɗaruruwan shekaru da suka biyo baya spain ta zama daula wadda take da girma da ƙarfi wadda ta mallake sassa daban-daban na duniya a cikin ƙarni na goma sha tara wannan daula ta fara rauni bayan yakin duniya na farko an ci gaba da bin tsarin sarauta a ƙasar spain har zuwa lokacin da 'yan republican suka yi nasara a shekara ta 1931 a tsakiyar shekarun 1930 na karni na 20 an kafa mulkin kama karya a ƙarƙashin jagorancin janar franco a ƙasar ta spain duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar duniya da ta kunshi wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai yi dubi ne akan ranar bakwai ga watan Oktoba. na shekara ta 2023 lokacin da 'yan gwagwarmayar falasinawa suka kaddamar da farmakin nan na guguwar aksa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shahararren marubucin waƙoƙin nan na falasɗinawa mahmud darwish ya taɓa faɗin cewa da a ce isra'ila tana gaskata dukkanin jawaban marigayi yasar arfat to da a kowace rana sai ta kawo mana hare-hare ba kuma za ta bar kowane ɗaya daga cikinmu a rai ba mahmud darwish ya ci gaba da cewa ya yi kyau da ya zamana ba ta gaskata abin da yake faɗa abin da yake faruwa a nan shine yadda tunanin 'yan isra'ila yake ne cewa suna jin cewa suna da fifiko a kan larabawa da musulmi baki ɗaya musamman ma dai al'ummar falasɗinu suna yin mu'amala da su ne akan cewa ba su cancanci su rayu ba kuma su ba ma mutane ne waɗanda za su iya yin yaƙi ba haka 'yan sahiyoniya suke kallon al'ummar falasɗinu a dukkanin yaƙe-yaƙen da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi da larabawa da musulmi sai ta yi ƙoƙarin ta nuna musu cewa ta da fifiko a kansu kuma ba su da wani haƙƙi da suke karewa da sunan falasɗinu kuma a kowane yaƙin tana ƙoƙarin nuna halayya ta dabbanci da rashin in adamtaka na koli domin tumɓuke rayuwar falasɗinawa daga tushenta a kan ƙasarsu ba wai kawai su shine kawo ƙarshen tunanin kafa gwamnatin falasɗinu ba wannan shine abin da ya rika faruwa da haramtaccen ƙasar isra'ila a tsawon shekara da shekaru a rubin ƙarshe na ƙarnin da ya shuɗe al'amurra sun ɗauki wani sabon salo haramtaccen ƙasar isra'ila ta fara fahimtar cewa a labanan labari ya sha bamban janyewarta daga wannan ƙasa kuwa yana nufin cin ƙasarta da kuma samun nasarar gwagwarmaya sai dai kuma a cikin falasɗinu haramtaccen kasar isra'ila ta samu kanta tana fuskantar 'yan gwagwarmaya da waɗanda ta sani da waɗanda ba ta san irinsu ba a baya masu jajircewa 'yan gwagwarmaya sun nace a kan cewa babu wata hanya ta kare haƙoƙinsu idan ba ta hanyar fafutuka da gwagwarmayar ba hatta yasar arfat wanda ya tsammaci ya yi wa 'yan mamaya wayo ta hanyar jejeniyar oslo ya zaci zai shiga gaban isra'ilan a gaban idanunsa yake ganin haramtaccen kasar isra'ila take ci gaba da sake sace kasar palestino da haɗamar ƙasa da aka ce a kanta ne za a kafa gwamnati da ƙasar falasɗinawa wannan abin da ya rika gani da idanunsa ya sa shi kanshi alfaɗin ya yi kawo da ido ya kyale 'yan gwagwarmaya na ƙungiyar fata suna ci gaba da fada da haramtacciyar ƙasar isra'ila a labanan da kuma falasɗinu wato ya kau da kai daga abin da ƙarƙashin oslo aka jejeniyar cewa zai aiki da shi tunda haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta aiki da yarjejeniyar to shi ma ya kau da kai akalla idan wato a gwamnatance bai ɗauki makami ba to ya ɗaga masu ɗaukar makami ƙafa suna ci gaba da faɗa da 'yan mamaya hakanan kuma a gaban duniya ɗin ya sar arfat bayan da ya fahimci yadda haramtaccen ƙasar isra'ila take karya alkawali ya bayyana cewa nasarar da hezbollah ta samu a labanan ce ta jawo boran intifada karo na biyu a falasdinu ya faɗi haka ne ba tare da ya damu da wanda zai ji abin da ya faɗa ba bugu da ƙari ya kuma bayyana wa al'ummarsa ta falasdinu da ma duniya cewa wajibi ne fa a koma yin gwagwarmaya da makamai a yanayi irin wancan Abin da aka zata daga 'yan mamaya shine faru sun kashe da dama da kuma jikkata jami'an tsaron gwamnatin kware-kware palestino saboda rashin aminta da su da ɗaukar su a matsayin 'yan gwagwarmaya hakanan kuma sun kama wasu da dama daga cikinsu sun ɗaure su a ƙarshe ma dai shi kan shi yasa arfa ɗin suka sa masa guba suka kashe shi sai dai duk da haka ba su iya karya ƙashin bayan gwagwarmayar inu baki ɗaya ba sun shiga gaza a wannan lokacin da zuma maimaita abin da suka aikata a labanin shekarun da suka gabata bisa tsammanin cewa za su iya kawo ƙarshen gwagwarmaya abin da ya faru shine cewa gwagwarmaya ta ci gaba da fafatawa da 'yan mamayar domin kare haƙoƙin al'ummar falasɗinu ita gwagwarmaya tana yin abin da take yi ne domin kare haƙoƙin falasɗinawa ita kuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ta juya baya ne a kan abin da ta yi alkawarin cewa za ta aiki da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar oslo ta amincewa da kafawa falasɗinawa ƙasa da kuma gwamnati ta ci gaba da sace ƙasa da gina sansanonin 'yan share wuri zauna wannan ya faru ne bayan da ta sha kashi a kudancin labanan da aka kore ta ta fice ba cikin shiri ba aka kuma kaskantar da sojojinta a yakin shekara ta 2006 ba kuma haramtaccen ƙasar isra'ila ce kadai ta sha kashin ba an daƙile manufofin amurka a cikin wannan yanki sanadiyar wannan yaƙi na shekara ta 2006 sai dai kuma a wani jikon abokan gaba ba su daddara ba sun sake dawowa domin su sake shimfiɗa ikon su a cikin wannan yankin ci gaba ne akan azabtarwa da jefa al'ummar falasɗinu cikin walhalu wanda tun shekara ta 1948 ya fara da kuma buɗe wasu gine-ginen sansanin 'yan shara wuri zauna mafi girma a yammacin kogin jordan a yankin gaza haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta kisan kiyashi mafi girma ta kuma buɗe fagen daga mafi girma a kan ƙawancen gwagwarmaya ta hanyar yin kisan gilla a cikin labanon syria yaman da iran na ma wasu wurare ko kaɗan abokan gaba ba su tsammaci cewa gaza za ta zamar musu tsaka mai wuya ba babu wani laifi da ba su tafka ba a kan al'ummar falasɗinu tsawon shekaru biyu a jere babu ƙaƙƙautawa. domin gwagwarmayar gaza ta ɗauki darussan turjiya da jan daga daga gwagwarmayar labanan farmakin guguwar a ƙasa ba wai kawai ya rusa almarar 'yan sahioniya ba ne ta fuskokin tsaro da soja ya ma sauya musu tunani a kan yadda suke ɗaukar mutanen falasɗinu musulmi da larabawa a matsayin waɗanda suke a baya da su tun gabanin wannan farmakin kungiyar hamas ta rika yin ishara ga 'yan sahiyoniya aikace an shiga wani sabon yanayi ba irin wanda aka saba da shi ba a baya kuma za a iya cewa tun daga shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2027 ƙungiyar ta hamas ta rika yin wannan isharar akan cewa sabon yanayin da aka shiga ba zai wa 'yan sahiyoniya daɗi ba hatta nau'o'in hare-haren da take wa 'yan mamaya suna nuni da hakan yahaya sinuwar shahidi ya faɗa a baina jama'a cewa za su kwato da fursunoninsu da ke kurkukun 'yan sahayoniya amma a lokacin 'yan sahiyoniya saboda jin cewa suna da fifiko a kan falasina ba su ɗauki abin da ya faɗa da gaske ba abin da ƙungiyar hamas ta yi a wannan rana ta bakwai ga watan oktoba rana mai daraja ba wai kawai a kan soja da tsaron 'yan sahiyoniya kaɗai tsaya ba ya shafi dukkanin ginshiƙan da aka gina wannan haramtacciyar ƙasa ya kuma rusa dukkanin ayyukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi a kan gaza wanda ta killace a tsawon shekaru goma sha takwas a wannan lokacin da akwai waɗanda suke son maɗauki abin da ya faru da cewa ya jawo kisan kiyashi da zubar da jini da azabtar da al'umma gaza sai dai kuma masu yin wannan irin kiran basu taba tsayawa ko da minti ɗaya ba domin sunano da bakar ranar da 'yan sahiyoniya suka samu kansu a ciki ta bakwai ga watan oktoba duk wasu katangun tsaro da ake gani da waɗanda ba iya gani da haramtaccen ƙasar isra'ila ta gina sun rushe sun zube ƙasawar wasu a wannan rana kurari da barazana duk sun zama shara. haramtaccen ƙasar isra'ila ba ta samu kanta a cikin yanayi irin wannan ba tun da aka ƙirƙire ta masu wannan irin tunani na kushi abin da ya faru a wannan rana waɗanda aka wanke kwakwale ne suka tsorata da haramtacciyar ƙasar isra'ila tun daga shekara ta 1982 da ta kutsa cikin labanan ta mamaye wani yanki mai girma na ƙasa har zuwa birnin beirut sun tsorata da 'yan sahayoniya kuma har yanzu ba su dawo cikin hayyacinsu ba a wannan lokacin ba wai kawai ya zama wajibi mu yi jinjina ga mutanen gaza ba ya kuma zama wajibi mu tunatar da makiya cewa idan suna da can cewa kawo ƙarshen yaƙi a yanzu yana nufin ƙarshen gwagwarmaya to suna kurkusa yau da gobe za ta tabbatar da cewa abin da ya faru wani zango ne aka wuce za kuma a shiga wani sabon zangon ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin mu da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗamewan kwana da ko muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri nan da shi maka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ba ta bata lokaci ba bari mu garzaya mu gabatar muku da mawaƙinmu na gaba wanda zai baje kolin sa a cikin shirin namu na yau domin jin irin tsarabar da ya tanadar mana wato ali watan ho masu iya magana dai na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi ga fili ga mai doki ai saurare lafiya Sizlerin gözü sizde Aşıkların sözü sizde Unutmayın bizi sizde Koca dağlar koca dağlar Koca dağlar koca dağlar Çensiz dumansız o Üzülmə təki, başa təkin Yayda göz yaşını tökün Sizə bağlı əkin biçin sensiz bize verdiz uca dağlar koca dağlar Uca dağlar koca dağlar To an gaishe da Ali Watanko fiyacen mawaƙi a nan ƙasar Iran inda ya baje koli na irin waƙa da ta mana a cikin shirin namu na yau da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. bari in jadan zamun shirin a nan saboda ƙarancin lokaci sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabuwar waƙar da kuma wani mawaƙi na daban amma kafin nan a madadin waɗanda ko su a cikin shirin ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.hostv1.ng. bizde kahramanlık Vücuduyuz şemtek yanır Ülkemize şan kazanır İranımız ışıklanır Elin sönmez çırağısız Bu milletin dayağısı Siz candan ehsan verisiz Eller için can verisiz Can verisiz, kan verisiz Canın kurban olsun size Uykusuz gözlerize İstirablı lehzeler Gölge istedi inceler Ey sağlık sen kerinde Başuca resmendeler seven cehadıyım selameti koruyanlar Akcimli firişteler Ülkemizde kahramanlar Vücuduyuz şemtek yanır Ülkemize şan kazanır İranımız ışıklanır Elin sönmez çırağısız Bu milletin dayağısız siz candan ehsan verisiz Eller için can verisiz Can verisiz, kan verisiz Canım kurban olsun size O uykusuz gözlerize Sağlık sen səngərində Baş uca rəzməndələr İndi bütün dünyada Ucalıbdır adıyız Kabul olsun idlər Həq sevən cəhadıyız İstirablı ləxzələr Kölgə istədin cələr Ay sen səngərində baş ucar ezmendele İndi bütün dünyada ucalıptır adıyız Kabul olsun iddiler hak seven cehadıyız masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum poa casa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi karfin daura kamar dama da kuke ba mu kamar karshen mako magana da yan uwa da amannan arziki da damar haka muna godiya allah saka da kai da farko dai hassan barka shugaban tafiya da kai da jama'a gidan rediyon inewa kowa fatan alkhairi muna godiya eh, ina gada sani da'u alhaska tsatsin burin akwai iso madatte sunusu madatte akwai ibrahim garin kasaki akwai eh, tsoho mai albarka akwai yahaya danno azare hada mai kwamfuta sumayya ina gaishe ta ina gaida mamman shehu shef jegar ne wanda ke ranko hawa jeji da magaran akwai abdulsalamu mai gyaran motuna a nan ranko hawa da magaran akwai kanina musa mai shayi a nan ranko hawa da magaran akwai zane da alife tifuwa akwai shugaba zabiyar mai matala shugaban zaɓen kane na jihar da magaran eh, ba zan manta da mutari cica gangara idan sama wanda ke rediyo metama ina masa fatan alkhairi akwai kabiru sule wanda yake mai kayan gini ne bakin taransa da magaran akwai mustapha ran kirkiran dabbobi a nan garkin daura akwai abdulkadir wanda yake nan magariya. akwai babandi mamman wanda yake bande akwai mamman alhaji sale wanda yake saudiya ba zan manta da shugaba ahmad dimbirin gamba ba zan manta da alhaji sallau dan mato wato karawa akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake gumal mutar mai kanti da walda wanda yake nan babura da duka yan kungiyar zaɓi sanka na najeriya da nijar da duka afirka ina kowa fatan alkhairi na gode Eh, a hausa suna na shugaba iliya kanti da shayi garkin daura ina gaida kowa da kowa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran na gaida kowa da kowa tun daga kan shi a Mala Hassan Barka da dukkanin sauran masu tofa albarkacin bakinsu a cikin wannan gida. ina yi ma kowa da kowa fatan alkhairi sannan ina yin marhaban lale da sake buɗe mana wannan kafa mai tarin albarka domin bayyanar da ra'ayoyinmu kamar yadda aka saba to ina isar da godiya da gaisuwa ga wannan gidan rediyo mai tarin albarka tare da jinjinawa sannan na gaishe da kowa da kowa na wannan muhalli mai magana suleiman abdullahi a garin Fambeguwa, ko Local Gamman a jihar Kaduna, Najeriya. Na gode. Assalamu alaikum gidan rediyon BOH Yamforiyar Musulunci Iran. sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su gadau a jihar bauchin tiyan najeriya ga dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ga mai gabatar da shiri a wannan gida hassan barka ina gaida isa jika mai saje toro sunusi madatai da magaram ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madatai da magaram abdullahi Abdullahi Suleiman Ajeri Muhammadu Fulla Mashiyo ina gaida Muhammadu Direba Maruba Mashiyo ina gaida Yakubu Rugun Mayere Sani Dawo Alaska Tsatsunburum gaida Ibrahim Dan Fulani yare mai Arsenal Ilyasu M Ilyasu Gulawa ina gaida attahir zakin soyayya bulbaram ina gaida muhammadu tela subdu ina gaida usman mai dala busheri ina gaida kabiru sule usman da magaram ina gaida mamman sani dauda cin ina gaida su unguwar tudu da magaram ina gaida dukkanin masu sauraron sashen hausa na gidan diyon boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar ya kuba da gawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na boh radio ni ne dai murtala miji ne wanda nake dangoyi maraɗi jamhuriyar niger eh, yau da yake mana muna gaida yan uwa da amannan arziki na gaida dukkanin masu sauraron rediyo ta yaran da kowa da kowa na mashi fatan alkhairi ina mashi fatan barka da sahiyar juma'a ina gaida sa'idu magini sa'idu magyarin radio wanda yake batasha batasha maradi bangaren bangaren arewa wajen gidan wanka ina gaida sali na tashi wanda yake wanda yake masarata ina gaida abu wanda yake antu ina gaida dukkanin masu sauraron gidan rediyo ta yaran radio mai albarka Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa su sashen Hausa mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka bin sun da suna Rabi mai aski shugaba na kungiyar masu kira da san radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar ina mai ka sakon gaisuwa na barka ga karshen mako zuwa gare kai karan kanka mai kamatar da shirin na Malam Hassan Barka akwai Kabiru Usman Sule wanda yake a nan garin da magaramu akwai kuma eh, Omar eh, Usaini Alhaji Omar wanda yake a nan garin da magaramu akwai abokina na kai na Mamman Sani Dauda Bikiman Chief Hanza akwai yakuba mai aski baba isiniya a garin noma akwai da damani isufu madattai da sunushi wanda suke a nan garin madattai akwai eh, dozuman takasi to shugaba na reshen afirka malama amatalla da malama gala hamisu mai dan kuka dukkanin su mambobi ne su kuma kungiyar masu kira su radio nan jihar ta makarama akwai uzairu abdulaziz martala mt a meka musa gaisuwa zuwa ga idrisa dan auda eh, komanda ne na yan agaji wanda yake a nan station da magar makwabci na kuma omar omar faruku shi ma yana meka mai gaisuwa na barka da karshen mako a meka mai sakon gaisuwa na barka da ƙarshen mako zuwa ga eh, Muhammadu Dan Bare Bari wanda yake a babban birnin Yamai Sani Alaska barka da warhaka a meka min dukkanin dukkanin mambobin mu na kungiyar masu kira da su radio na jihar da magharbin da meka musu sakon gaisuwa na barka da ƙarshen mako daga ƙarshe kuma a gaida mana shugaba eh, Musa masu yi kwanso da shugaban na kungiyar Hadaka Kulab da Fada da kuma Asusasan da kuma Gurfama a nan jamhuriyar Nijar jihar da magaram da kewaye da karshe mai magana Rabi Alhaji Mamman da aka da suna Raba Mai Aski. assalamu alaikum biyu hausa mai magana baba ya gambo daga nan garin tum ya sha damgaran jamhuriyar nijar miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga sani da uwa alaska tsatsun burin akwai usman mai dala bausheri akwai yakuba mai aski badaraka akwai sanusi madatai akwai isu makeri madatai akwai hamidu kalalabuwa wanda ke jihar fa na so kuma kamun sakon gaisuwa ta zuwa ga umar iyasu ya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba da gawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka. Ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su Garau a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki. Zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka. Ina gaida Isa Jika mai saje Toro, ina gaida Sunusi Madattai da Magaram, ina gaida hada haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madattai da magaram ina gaida kwamarat ibrahim lara gafta ina gaida iliyasu m iliyasu gulawa ina gaida abdullahi adamu antawa ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu sunusi garin dan duna ina gaida yakubu rugun mayere ina gaida kwamarat ahmad afansi bajoga ina gaida mamman sani daudacin wazza ina gaida tasiri unguwar tudu da magaram ina gaida sani dawo alaska tsatsun Kulsum ina gaida Muhammadu Tela Subdu ina gaida Abtahir Zakin Soyayya Bulbaram ina gaida Usman Mai Dala Busheri ina gaida Idris Abdu Tamsuwa ina gaida Fatima sharifiya m ahmad ina gaida sumai abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi ina gaida fatima sani adamawa ina gaida malama hafiza abdullahi ina gaida dukkanin masu sauraron wannan gidan rediyo na boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar julius yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su gadau a jihar bauchin tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh jamhuriyar musulunci iran mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullah Sahel Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Uda Mamadu Hajat Kori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Da yake yau Juma'a ne za mu yi amfani da wannan damar da kuke bamu don musa da zumunci da 'yan uwa da amunan arziki. Farko ina gaida abokina ibrahim Haruna mai anguwa mazauna a ƙasan kamaru e, ina gaida abokina sani da'o alaska ma'aikaci a gidan radio martaba a garin tsatsunburu kuma ina gaida sanusi maɗattai da isu makeri maɗattai a jihar da magaram da usman maidala bausheri babaye gambo da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan da kabiru sule usman a bakin kasuwar tiransa da muhammadu dan bare-bare da isa tsoho abubakar mai albarka a nyame da abokina a eh, haɗabi mai kwamfuta mai yama da kanwansa su mai a shi a sarakuna alaikum sashen hausa na murya musulunci na rediyon tahiran mai magana zakariya salifu daga nan gidan rumshi kamar yadda kuke bamu dama yau ma zan yi amfani da wanga karshen mako in gaishe da yan uwa da amana arziki a masu adamu shamuwa mai dawaki da ke shikal da abdulaziz alhassan mai shago a bakin tashar gidan rumshi da labodin ma mai shago a bakin tashar gidan rumshi da mutaru isuhu da ke maradi da awal mai sai da man fetur da ke bakin tashar gidan rumshi sauran sun hada da sani alaska dawo daga nan har zuwa da'irar tsatsun burum da dawo mai kwamfuta da ke mayama da iliya mai shayi garken daura nigeria sashen hausa na muryar musulunci radio ta hiram na tashi lahiya mai magana zakariya salifu daga nan gunduma gidan rumshi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen wasu na BOH da farko kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya memba daga muryar matasan lahiya Afirka. To da farko ina gaida Malam Hassan Barka jagoran wannan tafiya ba zan manta da Adamu da Daura Kwamar Ilyasu Yakubu da Gawa Sanusi Madatai da Magaram Isa Jika Mai Saje Toro Zaki so gizo Gizomawa. Akwai Firdausi Ibrahim Na'ibawa akwai Sumaya Abubakar Shiyar Sarakuna akwai kuma Isa Abubakar Tsoho Mai Albarka akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin Daura akwai Usman mai dala Busheri akwai Sani Dawu Alaska tsatson Buron akwai kuma kwamar Ibrahim Lara Gabta akwai Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger akwai kuma Yusuf Madatte da Magaram akwai Ibrahim Dan Fulani yayari akwai Yahaya Dano Azari a ƙarshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon suna na haɗari mai kwamfuta mai daga jihar Kebe a Najeriya memba daga murya matasan lahiyar Amurka. To Marilla, ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسري وخمشيم عد شتم عسري وعسريم